alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm barakatuh a yau ranar asabar 1 ga watan zulqa'ada 1447 hijiriya kuma yau 18 daidai ga watan watan hudu shekara ta 2026 miladiya wannan shine majalisinmu na 11 a masallacin al-khulafa'ur rashidun na darasin littafin ihya sunna wa ikhmadul bid'a na shekul mujaddid usman ibn fodi Allah ya kara Allah ya masa rahama ah, muna cikin albabu sani fi bayan haddul bid'ati wa adillatu wujud tarkiha wa ma yunkaru minha wa ma la yunkar ƙarƙashin nan mun karanta haddul bid'a da kuma adillatu wujud tarkil bid'a to a cikin adillatu wujubu tarkil bid'a din ne muka tsaya akan fadin Allah subhanahu wata'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili an sabili to za mu tashi qala ibn mas'ud radiyallahu anhu khatta lana rasulullah bismillah Thank you.

وأن آباء صراط مستقيما قل الأنعام لأنها خطأ فاتبعوه ولا تتبعوا السبل يعني القلوب وتفرق بكم عن سبيله نعم حسبك حسبك قال ابن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا هنا حديث هنا cikin sahih البخاري bukhari سنن الترمذي tirmidhi ماجه ورواه الدارمي واحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال khatta na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khattan manzo Allah sallama ya ja wani layi dogon layi ma'ana yadda ya jashin sai ya zama ko dai ya zanto ya dauka daga fuskarsa yayi saman fuskarsa wa khabba an yaminihi khututan to ta bangaren dama kuma sai wa'ansu layukan da su kuma sun taho a jikin wannan dogon layin ka ɗauka kamar manjagara wanda ake ake kwasar abubuwa da shi kaga in ka rike sandansa yana gaban fuskar ka kenan to shine dogon layin da aka ja to kuma ragowar layukan kuma su ne damanka da hagunka to manzala sama yayi wannan ya zana layi dama da hagu qala sai ce hada sabili wannan dogon layin da na ja a fuska guda ɗayan nan ku gani ya nufi gaba to shine tafarki na wa bi subulun wayannan kuma wayansu hanyoyi ne wa ala kulli sabilin duk wata hanya da ka gani cikin hanyoyin dama da hagun nan akanta min ha daga cikin wayannan hanyoyin shaytanun yad'u ilayya akwai wani shaytan da ya tsaya yake kiran mutane zuwa ga su zo su bi wannan hanyar ahsabuhu qal Abdullahi dan Mas'ud ya ce abinda nake zato caye min al-insani shi shaytan din na mutane yuridu ahlal bid'ati me malam yace abin da yake nufi shine dan bid'a umma tala ayata sai karanta wannan aya annaha wa anna hadha sirati mustaqima wannan shine tafarki na inji Allah tafarki ne wanda yake miƙaƙe yani al-khab wannan dogon layin da manzo Allah ya zana fattabi'uhu wa la tattabi'u tattabi'u subula ku bi shi kadai kar ku bi wa'ancan hanyoyin na gefe dama da hagu wa hiya yani al-khutut fatafarraqa bikum sai su dinga rarraba ku an sabilihi fatafarraqa bikum an sabili ne ko haka ne ayar an sabili amma wannan dabtin suna sa an sabilihi sai su raba ku da tafarkin Allah madaukakin sarki wannan hadisin a cikin sa akwai abubuwan dubawa خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط عن يمينه خطوطا وخط عن شماله خطوطا وقال هذا سبيلي sabil yana zuwa da lafazi a larabci yana zuwa a mace yana zuwa a namiji kamar tsari ana iya cewa hadhihi tsariƙun wa hadha tsariƙun sabilun ma hadhihi sabilun wa hadha suna ne da diyan da kahi da shi zai iya ɗauka wa hadhihi subulun kuma mun yi bayani a baya cewa sabil ita ce hanya wacce an ka bi ta zaka iya isa zuwa inda zaka je wa ala kulli sabilin minha shaytanun talikin da ya minal insani ana samun shaidanu da kowane shaidani zai dinga kiran cewa ku zo ku bi tafarki na wannan tafarkin na annabi sallallahu alaihi sallama da yake kira zuwa ga kyautata alaka tsakanin mutum da Allah ta hanyar kyakkyawar aqida da kuma ta hanyar kyakkyawar ibada da mu'amala da rayuwa baki ɗaya. to bayan manzo Allah sallallahu alaihi sallama an samu mutane masu kira zuwa ga wasu aqidin da suka saba na manzo Allah sallallahu alaihi to wannan ne shaydanin akwai wani mutane da suka assasa wayansu hanyoyi na tunani waɗanda suka yi tasiri a ibada da mu'amala wanda su ma wayannan shaidanu ne duk wanda yake kira zuwa ga sabawa tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallam shaidani kuma kafin ya ci kowane suna ya fara cin sunan bid'a daga nan kuma in ya kara mai sai ya ƙara masa sunan da ya dace da shi a nan ya ce a hasabuhu ƙala sai fila ya karanta a hasibuhu to idan ya zanto ibn mas'ud ne sai dai sai a hasabuhu tunda shi ibn mas'ud huzali ne ba ƙurashi ba ne ƙurashi su ne suke yin kisira ga fi'ilin hasiba in ya zo a mudari su suna auna shi ne ala wazani fa'ila ya fi'il hasiba ya hasibu sai ya zo da wannan ma'anar amma haka aka ji kawai ƙurashi suna yi amma a ƙiyasinsa a ƙa'ira ta sarfu morphology hasiba ya hasabu ne wannan shi ne ƙiyasin alƙiyasu sarfi amma an ji ƙurashi suna cewa hasiba ya hasibu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa shi ma ya hasibu yake cewa kamar da cikin sunan Abi Dawud a hadisin washidu baril muntafiq mazala sun ake cewa la ta hasiban. mai ruwa ya yace walam yaqul la tahsaban anna zabahna hali ajali to shi yasa a qira'a mutawatira duka ana karantawa ana karantawa a yahsabu yahsibuna abin nan ayahsibu allan yaqdira ayahsabu allan yaqdira abin nan eh hasabu anna malahu akhlada hasibu anna malahu akhlada wannan jumhur suna karantawa da ya hasabu amma nafi da ibnu al'ala da ibn kasir da kuma ibn al'ala albasari su kuma suna karantawa da ya hasibu wa ya hasibu kasru sini mustaqbalan sama ridahum walam yalzam qiyasan mu'assala inji imam shafi ahli sama sune nafi wa fatal ala wa makkin ko sira'un kisa'i shi yasa kisa'i za ga yana karantawa da ya wailul likulli humazatil lumazi alladhi jama'a malan wa'addada yahsibu anna malahu akhlada kirar kisa'i kenan to don haka tunda ibn mas'ud in kuma rawi ne an ibn mas'ud idan kana qurashiyan to sai ka ce ahsibu wa idan kana ghayra zalika ahsabu ahsabuhu qala min al-insan yuridu ahl al-bid'ati abinda yake nufi wai yan bid'a sune shedanin da suke tsayawa akan wayannan tafarkan dan su karkatar da mutane su hana su bin tafarkin ubangiji wannan fatafarraqa asali fatatafarraqan fatatafarraqu sai aka sa fatafarraqa

قال وقال مجاهد وزيد بن أسلم مجاهد ابن جبر Allah ya ƙara yadda a gareshi Allah ya jikansa yana cin a'immatu tabi'in wa huwa siqatun rijalis sitta al'imam al bin Abbas ne Allah ya ƙara yadda a gare shi balma a wajen Imam bukhari Abbas ta tafsiri kowace Eh, riko da abin da imamu Shafi'i yake cewa idza aka tafsiru an mujahidin fa hasbuka bi inda ka samu tafsiri aka ce mujahid ya ce kaza to kai ka karbo wannan tafsiri ya ce sauka ta bakwai to bakwai ina sauke Qur'ani a gaba Allah ya dan Abbas ina tsaye da shi akan kowace aya in ce masa yaushe ta sauka a ina ta sauka akan wa ta sauka akan me ta sauka da daddare ne ko da safe zalla yana gida ne ko yayi tafiya to wannan magana da ya faɗa ya sa gaskiya ake tunanin ya yi wa mutane fintin zaid ibn aslam mahaifinsa aslam al'adawi maula umar ibn al-khattab shi ma kuma maulan umar ne da haka ana ce masa zaid ibn aslam al'adawi wala'an to dukansu suke cewa da Allah ya ce wa anna hadha sirati ne istiradin Allah tafarkin Allah shine al-islam wa sunna tafarkin Allah abubuwa biyu ne suke haduwa su zama tafarkin Allah shine me musulunci da kuma sunna to akwai bambanci tsakanin musulunci da sunna ne ko da ka shiga musulunci in baka yi irin na annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ba zai karba saboda Allah ya aika annabinsa ne dan ya koyar da musulunci to tambaya akwai wanda suke musulunci ba irin na annabi eh akwai ai mazala sama ya faɗa cikin hadisin huzaifa yake cewa كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير فكنت an عن الشر an أن mutane kullum suna tambaya annabi kuma game da alkhairi ni kuma sai nake tambayar sa sharri dan amun bayanin sa kar sharrin yazo ne ni cikin abubuwan da na tambayi manzala sani ce mun kasance a cikin jahiliya da sharri sai Allah ya zo mana da kai shin bayan wannan alkhairin akwai wani sharri sai manzala ya ce eh akwai yace to ya rasulullahi bayan sharrin akwai kuma wani alheri da zai kara mai gudu manzala ya ce akwai wa fihi dakhanun amma wannan alherin yana da dan kura akwai dan duhu duhu a cikin sa dakhanun kaman hayaki kura yace wa ma dakhmuhu ya rasulullah me ƙurar da take cikin sa sai ta yi qaumun mutane ne ya hadu na bi ghairi haji wa yastannuna bi ghairi sunnati ta'rifu minhum wa tunkir shari'a suke magana amma ba irin tawa ba sunna suke ikirari amma ba irin tawa wata sunna suke bi daban ba kaga akwai wanda suke musulunci amma ba sunna annabi sallallahu alaihi wasallam haka wa anna hadha sirati al-islam was sunnah huma siratullah was subul da Allah yace wala tattabi'u subul al-bid'u wal ahwa bid'a kenan da san zuciya wa yakfika aidan fi zalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam inda ma ba a yi maka wannan magana ba to kawai magana annabi sallallahu alaihi ma da ya faɗa a cikin hadisin Aisha inda al-Bukhari wa Muslim ya ishe ka ya maka hujja akan cewa musulunci shine wanda annabi ya zo da shi manzo Allah ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu wa huwa radd wanda duk ya zo da wani sabon lamari a cikin wannan wato wanda ya zo da wani sabon abu cikin wannan lamari namu shine musulunci kenan fa huwa radd to wannan abun mayar da shi za a wannan abun kawai sunansa komanne sunansa komarwa ba abun a ɗauka ba ne

Eh, a shek abdulhaq al-ishbili allah ya kansa a cikin arba'unan yake yake cewa kuma wannan kun san yana cikin shine hadisi na biyar a cikin arba'una wannan hadisin na na Aisha ko an ulmi min Aisha radiyallahu anha an ummi Abdullahi ummi al-mu'minin Aisha radiyallahu anha anna qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hada shine hadisi na biyar ko rawahu bukhari wa muslim wa fi riwayatin li muslim man amila amalan laysa alayhi amruna to da yake sharhin arba'una da ya zo kan wannan hadisi sai ce hadha al-hadith qa'idatun 'azimatun min qawa'id ad-din wannan hadisi shi kaɗai fa wata wata dirka ce ta musulunci wa huwa min jawami kalimin mustafa sallallahu alaihi wasallam dama yana cikin wato maganganu da suka tattara ma'anoni da yawa na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam anna sari annahu sarihun fi raddi kulli bid'atin abinda yasa ko muka faɗa ka saboda shi wannan hadisi qarara ya fito ya kafa hujja ya yanke hanzari akan duk wata bid'a in ta zo mayar da ita za a yi wa kulli muhtara'in da duk wani abu da aka kirkiro shi mimma la yuwafiqu qawaid ash-shar'i muddin abun nan an dora shi akan ka'idoji na shari'a an ga bai hau ba to za a mayar da shi ba a karba abu komai kansa in aka dora shi akan ka'idar shari'a aka ga bai ba sai a mayar da abu na'am summa qala يعني قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا من يسأله أن يهاجر القربان الذي أهلته إليها قيل الذي عليها لهذا الحديث يعني قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه مرض يقول إنما أنا ما أحدثت شيئا ويمسك عليه في الرواية الأخرى لزيادة المسلم هي قوله صلى الله عليه وسلم لعل عمل الشيطان يأمر رجل بارك الله فيك قال يجي ثم ذكر المصنف رحمه الله يعني النووية نجي عبد الحق يجي تيوا sai kuma imam an-nawawi Allah ya ji kansa da rama a cikin sayo a cikin 40 nan yake cewa annati muslimin ziyadatan hasanatan a cikin sayo muslimin akwai wata wani ƙari a cikin wannan hadisi amma nan da yace hasana min haythu lugha kenan ba min haythu al-istilah wa illa fal hadisu sahih az-ziyadatu sahiha saboda a cikin sahih muslim take yani qawluhu abinda yake rufi shine da manzala sun sama yake cewa man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd yanzu wanta ana magana akan aikin nan kuma ana magana akan wanda ya aiki da haka duk girman mutum in ya aikata aiki ya zama aikin nan baya cikin da'irar musulunci to ba za a karɓa nan aikin a wajen wannan mutumin ba sai ce wa zalika da isa annahu qad yu'andu ba'd al-fa'ilina bid'atan subiqa ilaiha Wataƙila wani zai zo ya aika aika ya aikata wata bid'a amma ba shi ya fara yin ta ba an riga shi yin ta in ka ce mai maza Allah ya ce man a hadasa fi amna sai ce ai ba ni na yi ba ba ni na kirkiro ba faiza idza alaiha bi hadha alhadith idan yace maka a'a ni ai ba ni na kirkiro ba tuntuni dama ana yi ya kafa hujja da wannan hadisin yani bi qawli man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa ya yaqulu inna ma ana ma ahdathu shay'an fa yuhtajju alayhi bi riwayat al-ukhra fi ziyarati muslimin to sai a ce to wancan ana magana akan aikin yanzu kuma kai amilta amalan Ka yanzu a kanka ake magana shi wacce ruwa tana magana a ka kai da kankan da ka aikata aikin ko da wani ne ya kirkiro maka to kai ma ba za a karba ba wa ya qawlu man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd wa hadha sarihun fi raddi kulli kulli wannan kaga hujja ce karara ta nuna lalle duk wani abin da aka kirkiro shi kowane iri ne shi ba za a karbe shi sawun a hadasaha huwa am sudika ilaiha ko dai shi ya ƙirƙiro ko an riga shi ina yawan ba da misali da azkar azkar babi ne mai faɗi amma akwai wanda yake tauƙifi ne zikirin da dole tsayawa za ka yi a kayar da akwai maka kamar azkar na ruku'u da na sujjada da alfaz na tahiya wani duk zikirai ne ba za ka ƙirƙiro naka ba yanzu da za ka zo ka yi ruku'u ka karanta tahiya Allah ba zai karɓa ba kuma ka zo da bid'a to haka zalika assalamu alaikum wa rahmatullah shine zikirin da ake yi na sallama in an gama tahiyya ijma'an to me yasa bayan an idar da sallah kuma wasu suke karanta wasu alfas na addu'a a karanta kaza kafa kaza a karanta kaza kafa kaza annabi yayi sallallahu alaihi wasallam bai ba akwai abin da annabi yake yi in an idar da sallah eh akwai to me yasa aka cire na annabi aka saka wani wani zai ce ai haka abu ka tara ana yi to in kai ba za a karɓi naka ba sai a tsaya a inda abin da annabi sallama ya koyar shi za a yi kuma a ganin wasu mutane wannan wani abu ne ɗan ƙarami wallahi kuma babba ne babba ne saba wa annabi sallama ne ba yadda za a ce ka ce a karanta fatiha da alam na shara a karanta kuliya kafa uku a karanta kulwallawa kafa kaza ai akwai kuliya akwai alam na shara akwai duk akwai su a lokacin annabi sallama in dai a wajen akwai dama a karanta su nisa annabi sun bai karanta su in kuma ƙofa a buɗe take to ya kamata a samu ta ka'ida da sun cewa kofa a buɗe take kamar misali in kai sallan nafila za ka yi addu'a kofa a buɗe take karanta da amma saukar ƙur'ani za ka yi wannan duka Allah zai karɓa in ya duba niyyar amma wannan ibadar tana da nata da yadda annabi ya zo da ita dole a tsaya akan abin da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko abin da zai aka ake ga mutum yana da awar ahalus suna ne shi amma sai ka gaya ya ka annabi ma in ya zauna a wuri akwai abin da yake karanta in zai tashi daga wuri an yi wani taro ko an yi wani abu an rawaito ga abin da yake Allahumma maksim lana min khashyatika ma taqulu bi bayn addu'a sa ta tashi ke subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha addu'a sa ta tashi ke ba laifi bane kuma ka roki Allah wani abu sakamakon bayan ka kammala wasu abubuwan ka na alkhairi amma in aka zo in an kamar taro ne aka yi aka ta sai a zuwa cito a buɗe mana da addu'a sai a In an gama a cito a rufe mana da addu'a to su dama yan bida kai tsaye kai ka san dama lokaci ake ɗauka in wani ya gama a miƙa wani in wani ya gama a miƙa a karanta inna ɗaya na kalkausar karanci fatiya da alam na shafi inna anzalnahu hamma a samu labin inna anzalnahu a karanta hiya iya salihina shi kuma akwai wanda su kuma za a mamaki ga yan izala ne su wani a cika mana da addu'a to su za su yi a salati goma ga annabi su shi kuma wannan sai dan saka ya ce sallu ala annabi to ai duk ɗaya ne da kai da su bai ban ga bambanci ba in dai har naka ya halatta to nasu ma ya halatta bambancin ku kawai wannan ya ce goma ya manzan Allah yake yi da sahabbai sallallahu alaihi wasallam farko na ya halatta a nemi taimakon Allah akan wani abu da aka sa a gaba kaulan wahidan ya halatta ana yin addu'a to ya halatta wani mutum yayi addu'a a madadin mutane ya halatta amma ya halatta shi ya dinga ba su umarni su suna amsawa wannan shine ba mu samu dalili ba in kuma akwai dalili sai aka ha dalili ko ba gaskiya bane shikenan wani rufe da addu'a Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim in wani zai bi ni a zuciyarsa shi ma sai ya samu lada Allahumma inna nas'aluka an sai in yi addu'a kai kuma kana cewa amin amin wannan kan ba wanda zai soke ka akan cewa wannan akwai shi a asalin addini ko ba haka bane amma wancan sai ka kawo dalili tukuna sai ka kawo dalili tukuna to don haka ko da malami na ne ko malamin ka in yayi mai adalci ba yayi daidai ba yayi kuskure kuma ya kamata a gyara sha in dai ka samu dama aka ce maka a yi addu'a yi irin ta manzalar Allah ya ji kandar sa Ahmad Bamba Allah ya gafarta masa Allah ya kai rahama kabarin sa yana cikin mutanen da in ka bibi rayuwar wacce jama'a suke iya gani yana da kokarin kwatanta don manzalar Allah saba ji ko a ina zai in dai magana ce to innal hamdalillah nahmaduhu wa na ko bai taɓa tashi daga taro yi wata addu'a ba sai dai in ya roƙi Allah amma dai addu'ar da zai cika da ita da lafiya Allahu khfir lana min ta ma biyu bi ma arina fi man hadayt wa ake kaga wani ba laifi Allahu khfir lana min cika. tun ina ta mamaki har sai na zo hadisi Abdullahi dan Umar na ba? yace bazal ma in je ya zauna a waje ta ce kanta Allahu khfir lana min cika. kuma wallahi ta haɗe maka duk abin da kake buƙata. talla lafiya tsaro arziki kwanciyar hankali ilimi da'a da biyayya albarka a rayuwa duka saboda manzo Allah sallama ya iya yin komai shi yasa aka ce mu tsaya mu bi shi kawai saboda ya riga ya yi mana komai sallallahu alaihi wasallam na mara sai sai ce ثم قال وهذا الحديث تفضل يا شيخ ثم قال وهذا الحديث ما يكفيه قال يتي ثم قال يتي في مال عبد الحق يتي cewa وهذا hadisi wannan hadisi mimma yanbaghi buhu gaskiya ya kamata a haddace shi wa isha'atuhu kuma a yada shi wasti'maluhu fi ibtal munkarat kuma a dinga amfani da shi wajen wajen lalata duk wani aikin munkari duk wanda kaga yayi wani aiki wanda ya saba koyi annabi sallallahu alaihi wasallam da ko hadisin ka buga masa kusa da shi na'am قال من هذا الحديث الحديث عليه ya sahibul isah yake cewa malam malai yake cewa a cikin littafin al-isah wato wannan a game da wannan hadisi yace fihi ma yufamu min al-fiqh a cikin hadisi akwai abin abu na ilimi da za a gano a cikin wannan hadisi alfiqayil ilm anna man ahdasa fi ad-din ma laysa min wanda duk yazo da sabon abu a cikin addini wanda abun nan dama can ba a cikin addini yake ba ai fa huwa raddin ai marjudun alaihi ai ghayr ma dai irin maganganun malaman bayan na'am وقوله مالك به أي مالك أبيه وأما تبيع الأصول التي هي منه فإن ذلك لا يلعب لا يتناول المحاضرات ككتابة القرآن في المساجد والمذاهب التي هي عن حكم مذاهب الفقهاء المجتهدين الذين يردون القلوب التي هي أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وجدهم قوله ألف النحو والحساب والفرائض وغير ذلك من القلوب لما تفكره ووضعه على أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوامره na'am yake cewa wa qawluhu ma laysa minhu da mazala sun ake cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu da kuma man amila amalan laisa alaihi amruna amruna hadha wannan ma laysa minhu me take nufi ay min ma yunafihi wannan abun yana cin karo da addini min ma yunafihi yana cin karo da addini to ayi alura da cewa wannan kalmar sai an yi taka tsantsan da ita min mayu na ji wasu suna ɗaukar cewa abu ba zai zama bid'a ba sai in ya zama sharri ne mahab kuma amsar ba haka ba ne abu zai iya zama khairun ne mahabun lakin na bid'a gaba ɗaya alheri ne babu sharri a cikinsa kamar misali mutumin da aka yi ruku'u sai karanta tahiya akwai sharri a cikin tahiya kamar mutumin da aka yi tahiya sai karanta fatiha a tahiya akwai shi a cikin karatun fatiha amma kuma suna yi ko bid'a bid'a da haka ita bida'a ba wace ka zo da abin da cin mutuncin addini ba ne? a'a zuwa da abu a wani waje wanda addini ba wannan ya ce a zo da shi ba cin zarafin addini an gane ko to a kula da kyau sai malam ya ce fa'amma tafri'ul usul amma idan aka kawo ƙa'ida aka girki sai ita kuma wannan ƙa'idar sai a dinga jazzaranta ana fitar da ita a fitar da ita a fitar da ita shi ne tafri'ul usul an girke ƙa'idar to amma sai a dinga ciro 'ya'yanta daga jikinta to ciro 'ya'yan da ake yi na wannan ƙa'idar allati hiya min wanda asali 'ya'yan daga cikin ƙa'idar suke fa inna zalika la yatanawalu hadha ar-rad wa'annan da aka ce fa huwa raddun ba zai shiga ciki ba ka kitabatul qur'ani fil masahif misali kaman a qur'ani shi ana ne ba a Allah ne da malaika jibril ya zo ya taho a cikin littafi aka taho wa manzo Allah da shi yawwa a mai aka towo da manzo Allah kawai karanta masa ake ya riki shi kuma an karanta wa sai karanta wa sahabbansa su kuma akwai wanda yake haddacewa a wanda ya iya rubutu kuma sai ya ɗauko kashi irin allon nan na kashi ko ya ɗauko fata ko ganye sai ya rubuta ya je ya aji amma suna rubuta ne don amfanin kansu saboda kasimanta kuma saboda sun iya rubutun kar su manta amma Allah yana sane dan ya dinga ba su damar rubutawa dan in bayan ba manzon Allah suna wannan rubutun ya zama hujja na cewa lalle wannan abu manzon Allah suna ne ya karanta shi a matsayin Qur'ani haka ne da manzon Allah sallama ya koma ga Allah ya rasu a watan Rabiul Awwal a shekara ta goma sha ɗaya. ba a daɗe ba aka fara fafatawa da waɗanda suka yi ridda da waɗanda suka ƙi ba da zarka da waɗanda suka yi ƙarya an nafta to an taɓa fita yakin ɗaya aka kashe mahaddatan ƙur'ani sun kai saba'in kuma a lokacin mahaddatan ba wani yawa ne da suna a zo a gani ba wataƙila da aka kashe saba'in ɗin ila an kashe sama da rabin ko an kashe rabin ko an kashe da yawa da gaske wanda suka haddace ƙur'anin gaba ɗaya kuma yanzu shirin tafiya wani yakin ake da yafi wannan domin wannan yakin cikin gida ne iyakacin su gabar jaziratul arab da kasashen gwarawa yanzu kuma za a tafi gwarawa farisa da ruma kuma an tashi ba za a ce wannan mahaddaci ne a bashi ba kuma an tashi su arna ba su ce bari su kyala mahaddata ba sai sai na umar da wasu abai suka tsoron ka aje a tsarar da mahaddatan nan kur'anin nan ya zanto kuma na baya ba su zo sun same shi ba da ya kamata a rubuta shi ta inda ko mahaddatan sun mutu yana nan ana zuwa aka samu sai na abakar sai ya ba zan yi abin da manzo Allah sama bi ai manzo Allah sama bi rubuta Qur'ani ba to amma abin da yasa sai na abakar ya faɗa haka tsabagen kwadayin sa akan biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya sai na Umar suka koma suka dinga addu'a sai Allah ya kai hankalin sai na abubakar sai tunanin cewa eh to kuma fa abin da suka faɗa ɗin nan bayan Allah nan haka ne domin a lokacin annabi sallama ko da mahadatan sun kare ai shi yana nan to yanzu kuma tunda baya nan akwai buƙatuwar a samu ƙur'ani yana uwa yake ce fa ma huwa illa an sharaha Allahu sadara Abi Bakr kawai sai Allah ya haskaka isbin sayyidina abubakar sai ya zo ya ce to a zo a haɗu a yi to shi ma wannan farar da wani abu ne ko ba farar da wani abu ne amsa shi ne an zo da sabon abu to amma yana cikin malai laysa to in muka tashi zamu zamu yi lissafi sai mu ga cewa magana ce ne ta a haɗe Qur'ani a rubuta shi ko shin a lokacin annabi sama an rubuta qur'ani an za shi ne eh an rubuta me hikimar da ta sa aka rubuta dan a riƙe kaga an samu asali na farko kenan ko to a lokacin an haɗe shi gaba ɗaya daga sa har a a'a me yasa saboda ba a buƙata haka tunda mai qur'anin yana nan ashe da ana buƙata haka da an yi sai a ce to yanzu kuma tun da aka buƙaci haka kuma akwai asali da ya nuna ba laifi za a iya rubutawa to asalin nan za a ɗauko sai a ja masa ‘ya'ya a ce to yanzu tun da an taɓa rubutawa to a zo a ƙara rubutawa tun da wancan karan tsoro ake ji don kar a wancan karan ba a jin tsoron rasa shi yanzu kuma ana jin tsoron rasa shi to don kare littafin Allah a rubuta a rubuta to kuma da aka rubuta ɗin yanzu an taɓa samun wani hadisi ingantacce da ya zo daga annabi sallama wanda aka ce wanda ya karanta shi a takarda ya fi lada fiye da wanda ya karanta shi da ka akwai babu wanda ka karanta ƙur'anin nan daidai inda ka nema inda takarda nema saboda wannan ita maslaha mursala ce ba bid'a ba ce ita kwa bid'a Mai ta in ya kawo ta yana kishin ta zai ce in baka yi ta ba kana da matsala hanafiyatu al-malikiyatu ash-shafi'iyatu al-hanafi a cikin mazhabobin musulunci a lokacin arabu sama akwai su babu su to su ma kaga an farar da su kenan kuma a cikin addini to su ma fa huwa raddun sai ce a ba raddun me yasa saboda su suna da asali a cikin addini asalin shi ne Allah ya saukar da Qur'ani yayi magana a cikin sa ya yi kwanin suna ya yi fashin baki a aikace da kuma a magana haka ne to da maganganun Allah da maganganun manzala suna sama da ayyukan manzala Allah sallama sun kafi kaso akwai ayyukan da suka shafi ginshiki na na addini baki daya to wannan duk sanda Allah da manzansa za su yi magana suna yin magana ne wacce take ɗaukar ma'ana ɗaya? kamar wa aqimis salata tsarafayin nahari wa zulafan minan lai an gano asuba da azara da la'asar da magarba da ishani ba wani saɓari a kan an gano huniyar islamu ala hamsin shahadatu Allah ila illa anna muhammadin rasulullah wannan duk an gano ba ka da wata matsala akan wani. la ilaha illallah muhammadin rasulullah wannan duka ayoyin qur'ani da hadisi duk sun yi bayani akan azhar raka'a biyu asuba raka'a biyu azhar hudu da hudu magarba uku isha hudu duka wannan ba a da damuwa a kai duka an gane ƙasaru idan an yi tafiya a zahar da la'asar da da isha ake wa ƙasaru kuma nan duka an gane duk ba matsala saboda asalin jinin addinin alhamdu ba zai yi wa ai sallah ba sai da alwala wannan duka ba a matsala ba zai yi in babu ruwa a yi taimama a yi ƙur'ani ta fito cikin bayani mai sauƙi ta ta yi magana wannan shi ne ɓangare na ɗaya Shi ne kuma ya fi yawa Shi ne kuma asalin littafi wallazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun kunna umul kitab asalin kitab ɗin ke to sai zanto kuma akwai wa'ansu bangarori wa'anda cikamakin addini to su a wajen tabbatar da hukuncinsu akan faɗi magana wacce sai an tsaya an nutsu a tantance me ake nufi kamar misali a alwala da aya ƙur'ani ta zo da magana alwala sai ta zo da abubuwa guda biyar wance fuska wance hannaye zuwa daga nan zuwa nan zuwa guyar hannu sannan sai kuma shafar kai sai wanke kafafuwa ba guda hudu ba kenan idza qumtum ila salati faghsulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum ko wa arjulakum ila al-ka'bayn to sai kuma niyya da ba innamal a'malu binniyat ba sune guda jiyar ba iya abinda qur'ani yazo da shi manzo sallallahu alaihi kuma da ya tashi gode alwala sai aka ga ya fara wanke hannayensa kuma aka ga kullum sai ya wanke hannayensa kafin ya tsoma su a cikin ruwa kuma ya kwaitar da a wanki wata ran a ga ya yi so uku uku wata ran a ga ya yi so biyu wata ran a ga ya yi so ɗaya amma ya fi so sai a ga kuma in yi haka sai ya kurkure bakinsa kuma babu shi a cikin ayar Qur'ani kuma an samu sayyidina Usman yayi alwalan nan ya ce haka manzon Allah sallallahu alaihi ya koya musu in yi sai a ga ya shaki hanci kuma za ce in za ka yi alwala ka shaƙi hancinka ka. a wata wani hadisi ma ce wa balik tulisti sha ka kai matuƙa illa an kuna sa'ima illa an kuna sa'ima to sai aka ce inda qur'ani ya faɗa wa'annan su ne wajibi su ne farillai wa'annan kuma wa'anda suka zo a cikin hadisi to mu ɗauke su a matsayin sunnoni to farillan nan iyakacin su kenan ko ba iyakacin su ba sai wasu suka ce iyakacin su ya iya inda suka zo a Qur'ani kadai ya kamata a bari domin su Allah yake nufi da farillai sai a ƙara da niyya wasu suka ce a'a to ai a iya rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba fara alwala ya raba ta uku ko biyu ba kawai in ya zo alwala in ya fara daga wanke hannu ko me zai faru sai ya gama to sai wasu ka to wannan muwala din mu kara ta a cikin farillan alwala da haka ba zai yi yanzu mace ta dora ruwa a tukunya ta dora shinkafa sai kuma ta dauko buta ta bismillah ta wanke hannunta ta kurkurar baki ta shaƙi hanci ta wanke fuska sai ta ajiye kuma ta koma cikin ba in ta gama girki sai ta zo ta ci gaba ta wanke hannaye ta komai a in ta koma sai ta dawo ta sako daga farko suka ce saboda ne saboda ba a taɓa ganin mazala sama ya haka wasu kuma sai suka wasu suka ce a'a to da bai haka ba ya ce ka ai haka ne ai wata ramma sai na aliyu ana cikin yin alwala yana cikin yin alwala sai gashi an zo wucewa da jana'iza sai ya batta ije ita fi kuma sai ida dora akan inda ya tsaya sai suka ce kai ku duba dai wannan isnadin hadisin wannan asar din zuwa ga na Ali yana da matsala bai kai ba fa to anan anan wannan akwai laifi dan al'umma ta yi sabani a irin wannan abu kamar mu malikiya sai muka tafi akan cewa wannan muwalas din wajibi sannan a abin nan eh, duk wajen da za a wanke tun da aka lura manzo da Allah ya ce faghsilu wujuhakum wanke fuskar ake kira hannu an motsa hannu gaba da baya ko gefe da gefe shine an wanke da niyya saboda haka yanzu ba ka kwara ruwa ya tafi ka ce ka wanke ba ka tara shi a famfo kawai ka ce ka wanke a dole sai ka sa hannu imrarul yadil muftallati ala al-ubu ne addal ka cuda sai suka kara da cewa kuma sai kuma ya zama kayi abin a jere tunda manzo Allah sallama bai taɓa zuwa ya faro daga fuska sai ya shafa kunne sai ya kurkura baki sai ya shafa kai sai ya hanci ba hannu yake farawa sai kurkurar baki sai shakar yawancin kuma garuruwan da ilimi ya fantsama su ne garuruwan da sahabban mazala su suka zauna madina kufa basara misra sham da wani ɓangare na yaman da wani ɓangare na suba'i to duk sabon da suka zauna sai a zuwa musu ido a ga yadda suke yin addini to da aka yaya tabi'ai su kuma sai ya zama ka je can ka ɗauka ka je can ka ɗauka ka je can ka ɗauka ana yin ƙasa ana yin ƙasa har aka zo lokacin da ilimin yana ta haɗuwa a waje ɗaya to daga nan sai Allah ya kawo wasu malamai wayanda suka sa wa kansu ƙa'idoji suka ce to ba za mu tsaya mu bi ta san rai ba ko mu dakata mutane duk abin da za mu karɓa sai abin da Allah ya faɗa ko abinda manzon Allah sallallahu ya faɗa amma abinda manzon Allah ya faɗa din lalle ya zanto an tabbatar da ingancin wajen tabbatar da ingancin nasa kuma abu ka'ida kaza sannan idan muka samu maganar manzon Allah sallallahu ba mu fahimce ta ba to mu tsaya mu ga ya sahabbai suka yi kamar Malik sai ce duk maganar da za duk wani aiki da za a yi in Allah ya ce a yi kaza ko manzon Allah ya ce a yi kaza to ai sahabbai sun ji an kuma sun yi a tsaya a ga suya suka yi da haka in maza Allah ya ce kaza sai muka ga sahabbai sun yi abin ba irin yadda muke tunani ba to su ne daidai wannan zahirin hadisin fassara su ce daidai misali zara sama ya ce wanda ya zo masallacin juma'a a sa'a ta farko kamar ya ba da sadakar raƙumi wanda ya zo a sa'a ta biyu kamar ya ba da sadakar sa har zuwa ƙarshe hadisi abu huraira to wacce ce sa'a ta farkon sai ce to mu tsaya mu ga a madina manyan malamai da masu addini yaushe suke fara zuwa misali ya kamar kusan karfe tara suke zuwa ba wanda yake zuwa ya idan da sallah asuba sai aka yi ta bincike sai a gane to tun da kwa mutanen madinan nan malaman su duk tabi'ai ne wasu ma iyayensu ne tabi'an su kuma malaman tabi'an nan sahabbai ne duka duka shekara nawa ba zai yi a ce gaba ɗaya an cewa abin da wa'ancan suke an da nan ba to sa'atul ula din da maza Allah yake nufi wataƙila sa'ar rana wacce take zuwa duk da lokacin juma'a ko imam malik ya ce to ita ake nufi wanda ya zo karfe shida bakwai baya cikin lissafi lissafin yana fara daga wannan daidai lokacin ne wannan kaga ra'ayi ne na malik da haka malik sai ya ɗau amalu ahalin madina aikin mutanen madina hujja ne maganar sahabi ko aikin sahabi in dai bai ci karo da maganar wani sahabin ba hujja ne kuma za a dora shi karara akan kan akan zahirin nasi na hadisi domin yana fassara maka hakikanin hadisin ne makarantar kufa saboda karancin yawan sahabbai fiye da su madina sai zanto suna amfani da kwakwalwa da hankali wajen iya gano hukunci sai zan zanto kiyasi yana yin yawa a cikin al'amuransu sai suka kalli shari'a ta gina akan maslaha ne da kore damuwa to sai suke ɗabbaka wa'annan matsalolin akan abubuwa da yawa sai zama wanda ya fi shahara a wannan lokacin shine abu hanifa amma duk abin da suka yi maka suna da dalili a ƙur'ani ko a sunna to ba wai abu hanifa ta yi kudo na yi mazhaba ba ko malik ya ce na yi mazhaba ko shafi a'a su kawai sun rayu suna karantar wasu ne to amma sai Allah ya sa karatunsa albarka sai suka yi almajirai to duk malamin da yake koyarwa sai almajiransa su yi salo irin nasu har wasu ma sai a zo a yi tambaya sai a ce to me kaza ce malamin mu abin da yake cewa shine kaza yadda ka'idar da malamin mu yake bi sai aka ce a ah, to wayannan su suna bin suna tafiya ne irin matafiyar malam wani shi kenan ana nan sai aka kirawo wannan hanyar da suna al amma dukkan su kuma basu kirkiri mazhaba su sa mata doka sai ka shiga kayan rijista akwai shugaba akwai sakatare a da aka mazhabobi ba bid'a bane maslaha ce mursala shine sai ce wa kalmazahibin latihi an usul nazarin fuqaha'i sun faru ne saboda kyakkyawan nazari na malaman fiqh al-mujtahidina masu ijtihadi allazina yarudduna al-furu'a allati hi aqwal rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'anda wa'annan mas'alolin kanana in suka taso sai su ɗauko su sai su jingina su da asalinsu me asalin nasu shine maganganun annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ba bid'a bace wakal kutubin cikin na nahwi wal hisabi wal fara'i Kawan kuma lokacin annan sama ai ba wani nahwu saboda ba a bukatar sa kowa balarabe ne kuma kowa ya iya amma daga baya fa da gwarawa suka shigo cikin musulunci suka cakudu da larabawa su koya suka za su iya rufu'a fataha fataha rufu'a wannan zai tasiri a magana zai tasiri a karatun qur'ani an ji wani bagware yana karanta bara'atun minallahi wa rasulihi إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أن الله بريء من المشركين قراءة شيني ورسوله ورسوله فما شي سي ورسول انكسرا كما سابوي تفكع sai a ga wajibi a koyar da ka'ida don su ma waɗanda ba laraba ba su gane to laraba ma ana tafi ana tafi larabcin yana rauni ana samun rauni sai zama su suna buƙatar wannan kuma hanyar da za a koyar din shine a rubuta littafi don a dinga gane wannan kaga ba bid'a bace buƙata ce ta sa aka yi haka me yasa ba a lokacin annabi sama saboda ba a buƙata ita ko bid'a in aka kawo ta sai kaga a lokacin annabi sama ana buƙatar ta me yasa ba a yi ta ba saboda ba addini ba ce ita kuma maslaha mursala me yasa ba a yi ta ba a lokacin annabi saboda ba a buƙatar ta a lokacin yanzu daga baya yanzu buƙatar ta ta taso an gane sai ya ce wa gairi zalika minal ulum da dai wasu ilman mimma marji'uhu wa munahu ala qala rasulullah sallallahu alaihi wa awamirihi da yawancin su za ga ana gina su ne akan maganganun al-sima da umarnin sa fa inna zalika la yatanawalu hadha al hadis, to wannan hadisin fa huwa raddun din baya ciki na'am wa qawluhu وقوله yace wa qawluhu man amila amalan da bazara sama ya faɗa cikin hadisin na Aisha man amila amalan laysa alaihi amruna yani hukumuna hukmuna wa iznuna abinda yake nufi ko yani hukumana wa iznana abinda yake nufi laysa alaihi hukumana ba mu muka hukunta abin ba ba mu muka ba da izini ayi ba to wannan abin fa huwa

bada'a yubdi'u bada'a a'a ba za a ce yubdi'u ba bada'a bi ma'ana ibtada'a bada'ahu yabda'u bada'a yabda'u yabda'u fa'ala yaf'alu ibtida'an idan kai abu wanda ba a taɓa yin irinsa ba ko kuma kafin ka ba a yi irinsa ba kamar yadda ibn faris ya faɗa ya ce a ashe'u a ibtada ashe a wasa na ahula ala misalin sadiq shi yasa a cikin sunayen Allah ma akwai badi'u samawati wal ard wanda ya fara yin sammai ba a taɓa yin irinsu ba kafin shi haka kasai haka Allah ya ce da mazala Allah sama qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wala adri ma yaf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ba ni ne farkon annabi ba a ce wai ba a taba yin wani ba sai ni amma islahi kuwa shine abin da ya saba wa sunna kamar yadda Jurjani ya faɗa a cikin ta'arifat. kuma ana faɗarta ana nufin ƙirƙiro wani abu bayan abu ya cika sai aka zo da wani sabon abu sai a ce masa bida kuma duk abin da aka kawo shi bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to bid'a ne musamman na san zuciya da kuma ayyuka kamar yadda tiru zabadi a cikin alkamus ya faɗa to abin da yasa ake samun rabe-raben bid'a nan yawanci daga ta'arifi ne to ta'arifin da Sheikh Usman Dan Fodio ya kawo mana ashbah ma yakun bi ta'arif al-lughawi wa in kana a cikin sa akwai ma'ana ta at-ta'rif al-istilahi amma mu dan fadada da kyau Sheikh islam Ibn Taymiyyah kaman yadda ke cikin fatawa juz'i na hudu ya ba da ta'arifin bid'a a matsayin bid'a addini shine duka abin da Allah da manzansa ba su suka yi umarni da ai malam ya shara'ahu Hullahu wa rasulu wa huwa malam ya amurhu amra ijabin aw duk abin da ba Allah ne da manzansa suka ba da dama a yi shi ba to wannan abin sunansa bid'a Imam Suyuti Allah ya kansa da rama a cikin littafinsa al-amru bil ittiba' wan nahyi anil yake cewa ita bid'a ibara an fi'latin wato abin da ake nufi da bid'a shine wani aiki tusadimu shari'ati bil mukhalafa wanda in yazo to yana cin karo da shari'a saboda ya saba mata aw tujibu ta'ati alaiha bi ziyaratin aw nuqsan ko kuma za a zo da shari'a ƙari ko a rage ga shari'a ga tsarinta gida sai ta zo ta ƙara ko ta zo ta gibare kaga ai ta shiga cikin hurumin shari'a ke ibn rajab a cikin jami'ul ulum wal hikam yake cewa wato dukkan abin da aka kawo shi sabo wanda ba shi da asali a cikin shari'a da zai iya yin nuni zuwa gare shi amma duk abin da aka kawo sabo ya zama yana da asali a shari'a to ba bid'a bane inji ibnu rajab Allah ya salama kamar wanda ke cikin jami'ul ulum wal hikam al-imam shatibi ku a cikin al-i'tisam ya ba da ta'rifi jami'i yace abinda ake nufi da bid'a shi imam shatibi shine abu ishaq ibrahim ibn musa al-lakhami al-girnati ya rasu 790 imam shafi'i akwai shafi'i mai shafi'iyya abu muhammad al ibn firru ash-shafi'i iransu shekara 200 daidai mai shafi'iyya makaho ne ya rasu 590 ya girmi mai al-muwafaqat da alayhi salam da shekara 200 kuma suna da bambanci mai shafi'iyya abu muhammad mai al abu ishaq mai shaɗibiya sunansa alƙasin mai sam sunansa ibrahim an gane yake cewa ƙariƙatun fiddini muktara'a ita bid'a wata sabuwar hanya ce da aka ƙirƙiro ta a addini to ba shi shar'iyyati tana so ta yi gasa da shari'a ko tubahi shari'a duk wata hanya da aka kawo ta aka ajiye ta a gurbin shari'a yuqsadu min as-suluki 'alayha al-mubalaghatu fi at-ta'abbud lillahi ta'ala abinda yasa kuma wai aka kawo ta ake binta wai saboda dai a kura a daka wajen yi wa Allah ɗaya. Da haka at-tariqatu ko tsariƙatun fiddin, muktara'a, duk wata tariqa ba ta addini ba, ba bida a misali ɗariƙa ta dafa abinci ɗariƙa ta sanya tufafi ɗariƙa ta gina gidaje da muna yin suraye ko sai yanzu kuma muka zo da wata sabuwar ɗariƙa yanzu gidan da yake da tsoro sai gidan manyan sarakuna da kuma gidaje na cikin gari waɗanda ba a canja su amma yanzu duk wanda zai sabon gini ko mai kuɗi ne ko mara kuɗi ne baya yin tsoro zauri ko kaga wata sabuwar hanya ce muhtara amma fi dini ko kuma a rayuwa wato ita bid'a sai in addini aka shigo da ita tariqatun fiddin kuma tariqatun fiddin ta zama muktara'a babu ita a da zo da abin da dama akwai shi ka ce wai shi kuma shi bid'a ne tudahi shar'iyya to duk abin da kirkiro shi aka yi a addini to a gurbin shari'a ake sa shari'a shine in an yi akwai lada in ba a yi ba akwai alhaki ko an yi akwai alhaki in ba a akwai lada ko ya kamata a ko bai kamata a ba to ita ma bid'a ana ba ta wannan matsayin shine tuzahi shari'a yuqsadu min as-suluki 'alayha al-mubalaghatu fi at-ta'abbud duk dan bid'a neman lada yake da ita ana ko in kai wannan bid'ar Allah zai yarda da kai Allah zai baka lada wanda ya kaza zai samu kaza haka ake yi Al-Habib Ibn Hajar Allah ya tsarsa da rahama yake cewa albid'atu fi urfi shar'i mazmumatun bi khilafin lugha bid'a a shari'a a bas zargi ce ba a yarda da ita ba amma a lugha ba kowace bida'a ce a bas bazzargi ba fa inna kullu shay'in uhdisa ala ghairi misalin sabiq domin duk abin da aka zo da shi wanda ba a taɓa yin irinsa ba Hassanan kana am qabihan ko mai kyau ne ko mara kyau ne za a iya ce masa bida'a a lugha to wannan aqsam din da Sheikh Usman dan Fodiyo zai kawo mana Allah ya kansa da rahama galibi aksam ne lafziya ta fuskar lugha duk da shi ya tafi a aitikadinsa cewa a addini ma za a iya samun bid'a wajiba da hasana da mustahabba to amma za mu mayar da kashe-kashen bid'a din zuwa karatunmu na sati mai zuwa insha Allah kamar ana nuna mun lokaci yayi to anan ne za mu ji waye asalin wanda ya fara kakkasa bid'a ko me isa ya fara kasata kuma su waye suka bi shi akan wannan tsarin wanda a ciki hadda Sheikh Usman ibn Fodi taghammadahu Allah bi rahmatihi kuma shin akwai wasu maganganu na wasu magabatan ne da suka saba musu kuma ya abin yake in Allah ya dadin mun zo wannan karatun da malam Saifullah ya mana na aqsamul bid'a sai mu maimaita shi sai mu tsora bayanin mu akai abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya ce mana akwai abokananmu da suka zana jarabawa ta ta zama lauyoyi ta ba ba ba ba finance sun zana ta tun watan Nuwamba to jiya Allah ya kaddara jarabawa ta fito wasu daga cikinsu da yawa Allah ya yi musu gamtakatar sun ci nasara kada a cikinsu akwai Dr. Umar Tijjani Hassan tare muka yi jami'a da shi kuma malami ne yana cikin limaman da suke jan sallah a masallacin jami'ar northwest da kuma masallacin mu na mazaf tare shi muke al'amura na addini tun daga mu daga jami'a Allah ya bashi sa'a akwai wani kaninmu dr khalid dr bello khalid wanda alkali ne a ofa shari'a court mutumin sabuwar gandu yayansa malam usman musa khalid tare muka yi madina da shi senior mu ne a madina amma abokinmu ne sosai shi ba yana cikin wanda Allah ya karfafa suka ci akwai kaninmu a Dr. Abdullahi gwani yahuza gwani ɗan zarga dakta gwani abdullahi gwani yahuza gwani ɗan zarga shi ma kaninmu ne sannan eh, a bayan mu sosai ya zo jami'ar islamiyya ta madina mu shi ma ya zo allah ya bashi sa'a ya ci da wasu dai da yawa da bamu lissafo su ba da duka sun ci yanzu suna jiran kwaltu ba akwai wasu kuma tsirari da suka samu conditional pass ma'ana nan da ɗan lokaci kaɗan za a sake kiran su su ɗan yi karatu kuma su tada ko maɗa sai su sake ɗaukar jarabawa akwai kuma wanda suka samu jarabawa ta faɗuwa da irin wannan ana faɗuwa masu ƙoƙari masu ƙoƙari da dagewa da jajircewa idan aka so a jarabe su sai kaga sun faɗi amma faɗuwar ba ta nuna gazawa gaskiya ana gaya mana cewa da yawa daga cikin ƙwararrun lauyoyi gwaraza wanda suka kai inda suka kai suka ba da gudunmawa wasu sai da suka faɗi suka sake maimaitawa to muna munna ga inda Allah ya ce mace su suka samu nasara kuma na fatan Allah ya sa su zama kyawawan jakadu na addinin musulunci da musulmai da ƙasa baki ɗaya kuma ya ba su ikon kawo wani abu da zai ƙara kawo gyara ya ƙara nuna kima ta shari'ar Allah subhanahu wata'ala da fifikonta a ko'ina wanda suke alƙalai a su suke neman matsayi Allah ya ba su wanda kuma suke ba alƙalan ba malamai a jami'o'i da kuma wanda suke cikin al'amura na rayuwa da da'awa Allah duka ya karfafe su baki ke masu receipt da kuma wanda suke da conditional pass Allah Ubangiji ya sanya wannan jaraba ta zama kafara gare su kuma ya ba su ikon maimaitawa domin su ci to kuma yanzu akwai almajiran da su kuma suna fuskantar karatun da suke da kammala zango na farko sai kuma a tafi jarabawa da sauransu muna addu'a Allah ya buɗa musu ya kuma ƙarfafe su ya ba su sa'a ya sa su ma in lokacinsu ya zo Allah ya ba su nasara ya sa su yi su cin magaci iyayenmu da malamanmu Allah ya ba su lafiya malamin malam abdulwahab Allah ya kara masa lafiya kasarmu Allah ya kara mata lafiya da zaman lafiya siyasa da take tunkaran mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya zaba mana shugabanni na gani wanda suke da fatan samun madafan iko Galla gallaza wa talakawa su cutar da musulmai cutar da addini Allah karka ba su wannan dama wani azzali wanda ya rike al'umma a matsayin makaman tsarewa kan mukami ko mulki kuma ya zalunce su ya cutar da shi Allah muna roƙonka karka ba shi nasara kowaye shi Allah ka toshe masa dukkan wata hanya ta samun nasara ubangiji Allah ka danka jagorancin mu a hannun masu jin tsoronka waɗanda kuma suke bin abin da kake so waɗanda suke tausaya wa bayinka da kuma Allah ya ba mu ikon zama masu da'a ‘yan uwanmu da suke cikin janari a wurare da yawa na tsaro Allah ya san su ya san halin da suke ciki Ubangiji Allah ya kawo musu mafita mu kuma da Allah ya tsare mu Ubangiji Allah ya ƙara mana tsaro da kariya Allah ya kiyaye garuruwanmu ya kiyaye imaninmu da addini da takuranmu Allah ya sitarta mu ya yafe mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallallahu ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin